sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1438 wanda ya daidai da ranar bakwai ga watan shida haihuwa annabi isa alaihi salam shekara 2017 domin ci gaba da fassara littafin allah subhanahu wa ta'ala ina fata allah ya mana jagoranci ya fahimtar da mu ya sanar da mu abin da zai amfani mu kuma ya amfani da mu da abin da ya sanar da mu a jiya mun karanto ayoyi da muka ce yau za mu kuma bibiyar su mu wuce na ga malam zai karanto mana aya ta 47 abin da ya gaba wa yaquluna amanna billahi wa bi rasul a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir rahim ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون نعم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين نعم أفي قلوبهم أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون أحسنت فتح الله عليك أجي من كرنت وانا آيوين malaman tafsiri suna ba labarin cewa a zamanin manzo alaihi salatu wassalam akwai wani bawan Allah da ya kiransa Bishir wanda wata hatsaniya ta hada su da wani bayahude aka samu rashin jituwa sai kuma aka je kotun manzo alaihi salatu wassalam da aka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba sai hukunci da cewa shi bayahude ke da gaskiya shi bishir munafiki ne shi kuma wancan bayahude ne daman kirkiri an san ba addini yake yi ba to kuma ka'ida addinin musulunci cewa in an tashin hukunci ba a duba waye na sawaye na nesa doka an ta zo abin da yake na gaskiya shine ka bayar ga mai ita daga baya kuma wata alaka sai ta ci gaba amma lokacin da kake hukunci shine ma'ana hukunci na adalci a idan ina ga sati eh, ko farko farkon tafsirin mun kawo ayoyi guda biyu a cikin alkur'ani mai girma ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw walidayn wal aqrabin ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti wa la yajrimannakum sha'anu qaumin ala alla ta'dilu ngace duba da wannan ayoyin shine mai idan ka tashi hukunci kana ajiye soyayya a gefe ka ajiye kiyayya a gefe ka ɗauki tsaka-tsaki in bayan hukunci ya faru mai gaskiya ba shi gaskiyarsa sawa'un masoyi ne ko maki to haka ta faru da bishir aka zo shine ba shi da gaskiya sai manzo Allah ya ba shi rashin gaskiyarsa kuma ba wai bishir kawai ba ko ma waye in ba shi da gaskiya manzo Allah ba zai ba shi gaskiyar ba kamar yadda ta faru cewa wata baiwa Allah zaman manzo Allah alaihi salatu wasalam ta yi sata ake ganin yan manyan mutane ce zai a ce an mata gundulmi wani aika wani embarrassment wani abin kunya ne ga gidansu to ya za a yi wa zai tunkari manzan Allah ya ba shi haƙuri a jiya ɗan daga kafa tunda wannan ta gida ce yan manyan mutane ce aka rasa wa za a samu sai aka samu matashi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kaunarsa yana sansa kuma yana son mahaifinsa Usama ibn Zaid a zamanin jahiliya ma har farko musulunci ana kiran shi Zaid Zaid bin Muhammad alayhi salatu wasallam saboda shakosa da manzan Allah shine bawa da iyayensu suka gano inda yake suka zo suka samu manzan Allah manzan Allah cewa ba za a yi haka ba a bada dama ni ko ku ya zaɓi da suka ce wannan kayi adalci su a ganin su ya za a yi ka ga mahaifinka da ɗan uwan mahaifinka kuma ka zaɓi wani a kansa shi kuma zaidu da aka ce eh shikenan gashi nan wannan ya mana adalci ai gashi ya ce ko ka zaɓe mu ko ka zaɓe shi to waye kuma zai zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabo na kansa babu abin ya daure musu kai suka ce kai mahaifinka da kanin mahaifinka ina ya ce ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka manzan Allah yake kaunarsa sosai ake kiran kiransa Zaid bin Muhammad har sai da Allah ya saukar da aya cewa ud'uhum li aba'ihim wa aqsitu 'inda Allah da aya kuma ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum sai sai ya koma kiransa da sunan mahaifinsa to ɗansa Usama manzo Allah yana kaunarsa sosai musamman kuma lokacin da Allah ya zai da rasuwa aka iya samu shahara sai kaunar ta ninku akan dan kaunar ta mahaifin to sai a gaba wanda za a tunkara ya je tunkari manzo Allah alaihi salatu wassalam akan cewa wannan baiwar Allah ai mata hakuri mana a daga kafa sai Usama me yasa saboda waccan kaunar ta manzo Allah kuma kasancewarsa matashi lokacin da manzo Allah ya bar duniya Usama bin Zaid shi manzo Allah ya nada komanda a matsayin zai je jagoranci yaƙi lokacin mai fitan shekara goma sha takwas sha bakwai ba amma manzo Allah ya shi komanda har manzo Allah Allah ya masa rasuwa wannan rinnan ta sana bakin Madina bata fita ba sai sai na Abubakar da aka na khalifanci ya zarta da tafiyar rundunar mai da nake so ce ina nuna mana kyakkyawar alaka ta manzan Allah da wannan bawan Allah Usama bin Zaid matashi manzan Allah na kauna sosai sai aka rasa wa za a biyo ta hannunsa sai aka biyo ta hannun Usama akwai wanda manzan Allah ke kauna sosai amma kuma su wa'annan da shekaru a tare da su ba sai tunkarar manzo Allah da wannan ba ko a sun kuma matashi mafi yawanci yana da irin wannan sai yau sami ya samu manzo Allah ke cewa manzo Allah wannan bai Allah da ta sa ta kaza da kaza manzo Allah ya ce yanzu kai Usama a tashba'u fi haddin min hududillah yanzu akan dokar Allah ne kake neman alfarma akai akan dokar Allah kake neman alfarma akai manzo Allah idan sai ya ja buskarsa ta canja ran sai ya bashi sai sai ba. sai wa'azi ya ce abin da ya halakar da waɗanda suka zo kafin ku shine idan ɗan manyan mutane ya sata sai a rabu da shi idan wani ƙaramin mutum ya yi sai a yanke masa hannu ya ce wannan shi ya halakar da jama'a inda manzo Allah sallallahu alaihi rashin adalci shi ke halakar da jama'a ya ce wai waymullah law anna fatima binta muhammadin sadaqat da ha ya ce na rantsi da Allah ba wai wata fatima can ta daban ba inda fatima yar annan muhammad ce ta yi sata alaihi salatu wasallam ce da an yanke mata hannu to kuma yana ga wani bishir dan ya zo wata doka an zo an maka hukunci ya ce ya za daga maka fatu ai aka an turma tsaka ne ai ba taimaka maka aka yi ba dulmiyar da kai yi. halakar da kai yi. manzo Allah halaka ya kira wannan ce abin da ya halakar da wanda suka zo kafin ku kenan to da aka shi wannan bishir da manzo Allah ya masa hukunci sai ya ji bai gamsu ba ya za a ce ba yahuda shi ke da gaskiya shi kuma a matsayinsa wanda yake bayyana musulunci shi a ce ba shi da gaskiya sai ya towo sai shi sai an je gurin wani yahuda na da ba an kai kara sai an yi afil din karan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tawo shi wancan yahuda ya ce ina ba wata kara da za ka kenan hukunci ya kare annabi muhammad ya hukunci shi kenan shi kuma sai an je an kai an gaban wani bai yahudin yi musu alkalanci suna tafiya sai suka gaba da sayyidina umar sai kuma suke ba shi labarin me ya faru duk wani malaman tafsiri ne suka rawaito a musamman ibn jarir tabari shi ya rawaito mafi yawanci kuma malaman tafsiri suka dauka a gare shi suka ba sayyidina umar gashi gashi gashi abin da ya faru yace haka aka yi suka ce eh haka aka yi bashir yace eh sai ya ce to ina zuwa shi bishir mahaukacin ka bai san me yake nufi ba shi kuma sai na umar na ganin ya za a yi kana ikirarin musulunci a ce manzo Allah ya yi hukunci wai kana cewa wai sai an daga ya shiga ya fito sai ya sa takobi kuwa ya rade shi ya zartar da hukunci kawai a to hukuncin zai da to shine malamai suka cewa wannan shine Allah ya sukar da wannan aya sun kawo wasu eh, dalilan kuma kamar misali da wani da ke nan mughira bin wa'il shi ma ga ta farga shi da sayyidina ali aka ce shi ma hatsaniya akan wata gona ta hada su sai aka ce akai ƙara mana ku je manzo Allah ya muku hukunci sai ce shi ba zai je ba ai manzo Allah baya san sa nan je ma da alama hukuncin ka yadda shi za yi ga dai shine Allah ke cewa a fi qulubihim maradun am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu alaihim wa rasuluhu bal ula'ika humu zalimu wannan sune tsantsar azzalimai to tunda mun zo maganar hukunci a addinin musulunci kaga dai ayoyin cewa suka yi wa idza du'u ila Allah wa rasuli idan aka kira su zuwa Allah da manzansa li yahkuma bainahum domin manzan Allah ya yi musu hukunci an ce ila Allah wa rasuli ba ce li yahkuma ba kamar yadda muka bayani jiya sai aka ce li yahkuma saboda hukuncin manzan Allah shine hukuncin Allah subhanahu wataala kuma da an nuna maka girman abun abinda manzo Allah yayi Allah ne ya sa shi ko eh wa anihkum bainahum bima anzalallahu Allah ya ce ma inna anzalna ilayka kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah Allah ne yake nuna masa me zai hukuncin da shi to dan haka dai wannan ayoyin su munafikai sai kasance an kira su zuwa gare su sai su dinga nokewa idan ba su da gaskiya idan ba su da gaskiya su ringa nokewa saboda mai sun san akwai inda za a iya zuwa in ba ka da gaskiya kai wani dinku a kotu akan samu wannan amma akwai kotun da in an je dole kai ka san mai gaskiya iya daidai gwargwado <clears throat> shi za a ba gaskiya to shi su suke kin kotun manza. Allah sai Allah ya ce wa in yakul haqq idan kuma sun san suke da gaskiya ana hatsaniya suke da gaskiya ya ce ya tu ilaihi mud'inina sai su zo suna masu miƙa wuya zuciyarsu wasu za su zo to shine Allah ya ce a qulubihim maradun am irtabu zuwa karshe tunda mun zo gaba da ta shafi alƙalanci a gurguje za mu kawo wasu daga cikin hadisan da suka shafi alƙalanci kamar yadda nake yawan faɗa shi tafsiri shine qur'ani shine littafin kowane ilimi jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasara wa afhamur rijali dukkanin ilimi daga sana cikin qur'ani sai dai kawai fahimtar mutane take gazawa amma inda mutum Allah ya hore masa fahimta ta ko ina ya rike Qur'ani to ya huta da duk wani littafi fahimta ce da yake gaza shi sa take bukatar shari'i da tafsiri da sauransu Allah sallallahu alaihi yana cewa alqudatu thalathatun alqalai kala uku ne ka saurara wannan ka san ba zai a ce wannan ayin na alƙalanci gaba ɗaya an yi bayanin alƙalanci cikin ina al'awatu ba ko amma dai za ta taɓa wasu abubuwan in ce alƙalai kala uku ne in ji manzo Allah alaihi salatu wasallam ice qadiyan fi nar ko ithnan fi nar wa wahidun fil janna alqalai guda biyu yan wuta ne guda daya shine dan aljanna wato ga kasa alqalai kaso uku to kaso biyu tusad sad da yan wuta ne one sad ne kawai yake yan dan aljanna to su waye maza ce rajulun alƙani na farko shine mutumin da arafa alhaqqa fa qada bihi abu biyu suke sa alƙali ya zama mai adalci kuma ya zama dan aljanna shine abubuwan nan guda biyu ce rajulun mutumin da arafa alhaqqa ya san gaskiya fa bihi kuma ya hukunci da gaskiyar yace fa huwa fil janna wannan dan aljanna ne in kana alƙali wannan biyun zakai ka san gaskiya sannan kuma ka jajirce ka tabbatar an zartar da wannan gaskiyar an ba mai haƙƙi haƙƙinsa to wanda ya wannan fa huwa fil janna dan aljanna ne mutum na biyu shine rajulun alƙali na biyu arafa alhaqqa shi ma ya san gaskiyar fa qada bi ghairi sai hukunci ba da wannan gaskiyar da ya sani ba ya take gaskiyar ya ba mara gaskiya gaskiya mai gaskiya kuma ya ba shi rashin gaskiya wa jara fil hukum yayi zalunci a gurin hukunci manzo Allah ce fa huwa finnar wani dan wuta ne sai na uku rajulun mutumin da lam ya'rif al haqq shi bai ma san gaskiyar ba wa qada bainan wa qada bainan ko qada lin yawa mutane hukunci a bisa doran jahilci to wannan shi ma fa huwa fi nar dan wuta ne kaso na ukun nan malamai suka ce wato ko da ko ya dace da gaskiyar tunda ai manzo Allah cewa wa qada lin nasi ala jahal yau mutane hukunci a doran jahilci wato bai dogara da ilimi gurin zartar da hukuncinsa ba to ya dace da hukuncin ya yi daidai a ciki ko ya yi kuskure duk dai wuta zai je me yasa saboda ya dora kansa ai Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kakka kutsa cikin abin da baka da ilimi a ciki kuma zaka yi alƙalanci ai kana wakiltar Allah da manzansa ne ko to wannan shine alƙalan nan kaso uku wannan bangaren alƙalai kenan bangaren alƙalai kenan sai bangaren duk garin da ba a yin adalci alƙalansa ba sa adalci a ciki manzo Allah ce la tuqdasu ummatun la yu'khadhu min sharifihim li da'ifihim dukkan al'ummar da ba a kwato mara karfi haƙƙinsa a gurin mai karfi to nan ba su taɓa tsarkaka ba su taɓa ba tsarkaka al'ummar da za a samu mara mai karfi ya cinye haƙƙin mara karfi kuma a zauna lafiya ba wata kota da za a je ta karɓo masa to nan ba su taɓa tsarkaka a za ka ga yanzu ana haƙuri wasu ke yi ya ce wallahi in nema kaza duk duniya ba inda za ka ko wani ma ce amma an gaza ga wani a ce mai karfi sai Allah ya isa wallahi wani ma an kai masa Allah ya sance ce lamba gidansu ne ai wani kuma kai masa Allah ya sance ce irin ku ake nema ba ku bata lokaci kuma ba ku bata mutane lokaci yanzu wani aka yi masa wannan gashi da in yi je kotun bayan da zai amma dai zai bata maka lokaci a Allah kalli wato shi irin ku yake nema masu tawakkali masu saurin Allah ya isa ba za su je gurin kotu ba sauran an je kotun ma shi zai wini to amma dai akalla shi abin da ka cuce shi ka bata masa lokaci ko wata kila sai ya dan bada wani abu to amma da ka hakura tun farko ka huta ya huta wannan illa ce ba karama ba shi yasa a wancan hadisin maka na farko manzo Allah ce abin da ya halaka da wanda suka kafin ku kenan shi yasa Allah ce wala kun fil qisasi haya rayuwa tana cikin ramuwar gayya kai aima Shi ne rayuwa take ciki amma ba ka yi a ce ba abin da za a yi ba ya kawo turawa da yake suna da shirman lissafi sai suke ganin wai in ka kashe an kashe ka an yi asarar biyu kenan idan ka kashe ka kashe ka an yi asarar biyu kenan wanda aka kai ta prison a yi asarar daya da ya kuma a asarar wannan logically abu ne karbabbe ko ga wanda bai tunani ba sai ce abu ne karbabbe amma abin da addinin musulunci yake gani duk wanda ya kai da zai iya rashin imanin ya kashe mutum to ya kamata a kashe shi in ba ka ba zai ta kashewa kenan eh ba ta da amfani ai ya fi dabba illa yanzu ya ake gani yanzu misali idan aka kura ko da masa ko a cikin mutane ake hankali tashi zai ko sai an tabbatar an raba shi da wannan gurin ko da ta hanya a kashe shi ne me yasa saboda kai illa ga rayuwar dan adam to mutumin da ya kai zai iya kashewa mutum da kuka sani yanzu kaje gurin gangi kaje yadda yara sai kirari sai ya ce sai in kashe mutum koma kauye ko ba yi yanzu wani sai ga ya kashe mutum ɗaya biyu uku hudu biyar to da tun da ya kashe na farkon kashe shi kaga sauran sun huta ko kuma ka je kauye ka gani ba kuma kauye kawai ba amma mutane da yawa na birane suna da wannan fansa ba karamin abin kunya ba ne waya kashe wani memba na family ɗinku ku kuma ku haƙura ku kashe mutum ɗaya ai al'ada ce ta jahiliya tun kafin zuwa musulunci shi zama zaɓa kashe zai na hamza sai ce sai ya kashe da yawa Allah ya ce a'a wa an aqabtum fa aqibu bi mithli daidai da aka yi muku amma da an kashe muku wani ɗan tagadan tagadan sai ku ce to aƙalla ka ca alwashi ka rantsi ka ce aƙalla sai ka kashe babban garken gidan ka nemi wanda ya fi kowa mahimmanci a gidan sai ka je ka kashe to su ma haka za su a'a to wani fa aka kashe muku wani zaune gari banza ba shi ma da aikin yi cikon nan ba ko kuma kun zo kun kashe mana uban garke to mu ma sai mun rama to zaka sai ga ana ta kashe kashe a kashe ana a kashe ana sai garawa take to shi yasa addini mutum sai zuci a'a annafsu bin nafs eh in mutum ya kashe da gangan da gangan shi ma a kashe shi to idan aka yaka sai Allah ce to walakum fil qisasi haya ta hanyar qisasi kayi ayima shine za a yi saving din rayuwa sai a zauna lafiya to me dai nake so kawo a doron wannan za ga an samu a ƙauye ɗaya an kashe wajen mutum goma sha ya kashe mutum ɗaya ya kashe mahaifinsa hamshakin jauro ne mai dabbobi da yawa jauro shine mai sarauta ko harɗo shine mai duke ko harɗo mai kuɗi kenan ko to wannan ga harɗon kenan shi jauro shine masarauci to ya ce shanuwa in dai za ta magana sai an yi belinsa har kuma aka yi ta faman fitar da shanu ana sayarwa ana kaiwa masu abubuwa suna yi suna yi a gama tsaf wancan bawan Allah ko aka sake shi da ya dawo mutanen kawai suka gani suka ce ina ba da su ba ai kuwa sai sun kashe shi in hukuma ba ta iya kisa ba su za su iya haka aka yi ta kashe kashe ta ga dai maganar manzo Allah sallallahu alaihi ta fito la tuqdasu ummatun la yu'khadhu min sharifihim li da'ifihim duk al'ummar da ba za a kwato haƙƙin mara ƙarfi a gurin mai ƙarfi ba to ba za ta taɓa tsarkaka ba kuma muna cikin wannan al'umma Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu adalan shugabanni wanda su iya tsayawa tsayin daka da jajircewa an shi sa ga yanzu a Najeriya sai mutum ya saci akuya a tozarta shi a ci mutuncinsa a kai shi kurkuku a mantar da shi amma sai saci biliyoyin dala har ma yarda cewa I need my money back da rashin kunya why I need my money back in ji Andrew Yakubu tsohon eh, tsohon director din na NPC ko why I need my money back kai kaji fa iri iri a jaridu yana faɗa tun ban da Najeriya na za a yi wannan yanzu akan garin kwaki sai a sa maka taya kone ka a Najeriya kasa tuna garin kwaki ana dab da ana iya biyan mayar masu. au ana dab da a mai masa kuɗin ba to kaga wani wani da EFCC suka bi eh ba su dace ba to kaji wani aiki kaji fa wani aiki wai za a mai masa ba ba hanyoyin shari'a yanzu kuma hanyoyin da za a ba a dawo masa su din hanyoyin shari'a ne su kuma to haka ina za a zauna lafiya ina za a zauna lafiya dukiyar da inda za a raba duk ɗin najeriya sai ya samu kamasho a ciki dala biliyan tara da wani abu biliyan goma ba wani abu na dala nawa ce naira yanzu in ka ta da dala ana ganin ta ta sako sosai shine ake cewa 300 da wani abu to ka dauka dala biliyan tara so 300 da wani abu kaga trillions wajen nawa duk dan Najeriya sai ka bashi wani abu ya samu mu da irin mu irin mu ka bamu da yan mota da gida da zaka siya da sauransu da ya ishe ka wallahi amma bashin za'a yi to almuhim dai mu koma akan magana harka alƙalanci wani hadisin manza ana sallallahu alaihi wasallam yake ga sai na ali radiyallahu anhu yake cewa idza taqada ilayka rajulani fala taqdi lil awwal qabla an tasma' kalam al akhar fasawfa ta'rifu ko fasawfa tadri kayfa taqdi sai na ali yace ma zultu qadiyan yace fa mazal tuqadiyan ba'd maza ana ce idan mutum biyu suka kawo maka kara suka kawo maka kara to wa zartar da hukunci kafin ka ji magana ɗayan eh akan sama ko hmm. wani sai zo lissafa maka kana ji sai ka ji a zuciyarka hankalinka ya karkata zuwa gare shi ka tausaya masa ka ji kamar ɗari bisa ɗari shike da gaskiya ɗayan kawai ba shi da gaskiya kuma wani hukuncin kan faru ko da a cikin gida sai ga wani yaro ko dan shi karami da ya zo yayi kuka ce an yi kaza in ba wasa ba sai kawai a je a farwa babban kawai a matsayin ya zalunce shi ba a lissafa ba an yi komai kuma kai kan kankana yaro zaka tuno da wani shaidanin yaro da kuka ringa haka da shi ba kai masa komai ba zai zo koka ya ce imana an samu ko akan samu wani shi kuka ba dalili bane na gaskiya ko ka duba ga yanwa na Yusuf suka je suka ringa shawara a kashe shi ko ai kaza ko ai kaza da karshe da aka imani aka jefa shi a rijiya aka fito da shi aka sayar da shi amma suka dawo waja'u abahum isha'an yabkun suna kuka inna zahabna nasabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'b eh suna fadar dan uwansu gashi gashi kuka wai kukan kura ta cinye musu dan uwa to shi kuka ba shine kadai dalili ba manzo Allah ce sai ka sai kai balance ka ji nan ka kana so ka zama cikakken mai adalci ko da kuwa tsakanin matan ka ne musamman tsakanin mata ma eh, kowa alƙali ne ko Allah alƙali dai a cikin gidansa to a wannan gidan na kai ya kasance kana jin bangare ɗaya baka jin bangare ɗaya inda kana so ka zama mai adalci sai sai ka zama mai jin bangarori guda biyu Allah ce in ja ja'akum fasiqun bi naba'in bayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي به على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار أو ترواية فليأخذ أو ليدع إيش كنا زوا كنا كاو من كارا تو ذات إيه يوا wasu daga cikin ku sun fi kwarewa wani gwanin baki ne shi inda ya zauna a tsara ne a shirya yake tsakariya da gaskiya da wuya ka gane cewa ƙarya yake wani kuma yana da gaskiyar amma bai iya bayani ba sai ka jina ta inda inda ka kuma suka fasa daga ci'a a da ka ah, jina rawar baki ai ba shi da gaskiya yanzu mara gaskiya ko a rogumi yake nan ko ba haka bane ko akan samu haka ko a tsari ka'ida sai ka ji biyu wani labari da suke bayarwa wani bawan Allah suna cewa laraba wani karin magana al'adka muntasirun dauman la yumkinu an yi qahara yawman in dai mutum ya fi kwakwalwa ya fi ka basira to da wuya ka da shi abinda ba wuce ke cewa dokin mai baki ya fi gudu in yana da baki wai da ya zo ya karɓi kuɗin wani bawan Allah sai wannan bawan Allah ke cewa zan kai ka ƙara ku an cinye ice zan kai ka ƙara gona a ƙarshen an jin cin maka da kai zan yi sai dai gaya alƙali a ƙarshe ka je ka gaya masa ana kiransa sai ce to ni ba zan je ba sai ka bani aran dokin ka da aran rawaninka ka da aran rigarka ka yace to da doki na da rawanin da hau mu je ya bashi shi dokinsa da rawanin sa da rigarsa sa suka hau suka je gurin alkali da aka je alkali ya ce kai bawan Allah <clears throat> wannan ya baka dukiya rance kuma ka ce ka cinye ka ce a zo guri na ma bayan da zan yi ce ranka ya dade ba shi da hankali ce amma in kana so gane ba shi da hankali barin nuna ma labai yanzu ka tambaye shi na waye cewa zai nasa sani ita to da ne ba nawa ba ka ji koyon labai to tambaye shi riga ta rigan nan ta jiki na tawaye ka ji me zai ce ita to ah rigan ba kana nufin ka ce ita ka ji koyon labai biyu ke tambaye shi dokin nan na zo a kai a gaban ka na sauka na waye? ita ah to dokin ma ka so kake ka ce na ne ita to ka ji labai ainihin ma inda zaka bar cewa zai nasa sani gaba daya alƙalin ce lalle eh, lalle baka da lafiya mutum ya zo da rigarsa da rawaninsa da dokinsa kashe duk gaba naka ne Ta gami ya faru to shi yasa manzara ka ce kuna kawo ƙara zuwa gare ni bari mu faɗa muku wani abu ɗayan ku zai iya zama ya fi iya magana zai kitsa magana ka ji ya shirya inda ka san iya gaskiya iya shi ice to sai ne masa shi kuma alkali ana yana yin hukunci ne a bisa abin da Allah ya nuna masa na gaskiya inda manzo Allah ana masa wahayi in ya tashi yin hukunci to magadansa kuma sun zo ya zasu ko al'ulama warathatul anbiya ko ba malamai yake naka ba wanda sai masana akan abin sai zo su alƙalanci to in manzo Allah ana masa wahayi a ce wani da gaskiya wani ba shi da gaskiya sauran kuma ya zasu hukunci ya gare kenan manzo Allah ya tafi to da haka dole sai dai a bada ka'ida wacce da za a tafi a kanta to shi ne maza ake cewa to kuna zuwa kuna eh, hawo kara sai ga wani ya fi wani iya magana da sarƙafa ta da shishirya ta to ni kuma zan yi hukunci ne doro da abin da ya bayyana a ganin na gaskiya bima kalla ice to idan na ɗauki haƙƙin wani na ba wa wani daga cikinku daidai saboda dogaro da bayanin da ya bayyana to ya sani cewa wannan wutar jahannama na datso masa fa ina ma aka lahu qita'atan minan nari ya ne cewa jahannama a kan fato aka mika masa ya karba ko ya bari to wani hadisin ba karamin kalubale ne shi ma da shi ba a da yawan mu suna ganin cewa in ka je ka dauki lauyoyi kwararru kai winin a duniya shikenan kai winin a lahira a wallahi kai winin din ticket din jahannama ne in ji wa in ji Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar manzo Allah ce wani bangare ne na wuta aka bantaro aka bashi ya karba ko ya bari da haka ba wani gwaninta bane yanzu sai ga wani mutum dan birni ne shi ke je ga filin mutum wai dan shi kwararre ne shi gurin rigima kawai ya ga filin ya masa sai tabbatar in ya je gurin ya ce me shi ce sai masa ba zai sayan masa ba sai ce to menene ai garin nan ne garin sai dan garin nan ko sai mutumin da ya san garin nan Muje je ai a ka'ida da dokar filaye in ka kai linta to sai dai a sasanta amma ba a rushe maka gini kawai sai ya je ijelan ansabi haɗa kai da wasu a masa takardu izo ya ɗauki gini yana da karfi sati ɗaya kawai sai dai mai fili ya zagaye ga an kai linta kuma an wuce shikenan bayan da zai sai dai a sulwa sasanta a bashi wani abu to yanzu ya winin a duniya ya sani kuma ya ɓantarwa kansa ya yanko kansa wutar jahannama in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisin yace la'ana Allah rashiya wal murtashiya da mai rashawa wanda za a bashi wani abu domin ya bada haƙƙin da ba na ya bada haƙƙi ga wanda bai cancanta ba da wanda ya bada rashawa shi ma domin a bashi haƙƙin da bai cancanta ba duk Allah subhanahu wa ta'ala ya la'ance su kuma shi la'anta shine abin da ake nufi nisantawa daga rahama Allah in kuma kai nisa daga rahama ka san ina zaka je wato dai hadisai da suke magana akan alƙalanci suna da yawa amma na ga wa'annan kaɗan da garshi da muka ɗauka ana ga bayani ya fito ko eh, idan ka zo kana alƙalanci misali kai kuskure iya abin da yake na gaskiya ka nema kuma kai malami ne ba da jahilci kake alƙalancin ba to sai kai hadi akan wata matsala sai kasance akwai kusuri a ciki iya kuma doron gaskiya ka bi iya abin da yake na bayani ka nema to kai hukunci ka ba da haƙi ba ga mai shi ba to kai baka da laifi abin Allah manzo ana cewa idza hakama hakim fajtahada fa asaba falahu ajran in mai hukunci yayi hukunci yayi kokari ya samu daidai kuma ya dace da daidai to yana da lada biyu idan kuma ya hukuncin ya kuskure bayan kokari da ya ta yi gurin zakulo gaskiya to ne yana da lada ɗaya inji manzo sallallahu alaihi wasallam hadisin da zamu rufe da shi saboda kan tafi lokacin akan maganar alƙalanci shine manzo Allah cewa la yahkumu ahadun bayna ithnain wa huwa ghadban bayan ka kasance malami akan abun bayan ka zama neutral baka karkata gurin kiyayya ba ba karkata gurin soyayya ba bayan kuma ka yi kokari gurin zaƙulo gaskiya to kai a karan kanka sai an duba mentality ɗinka manzala ce kan mutum ya yi hukunci tsakanin mutum biyu alhalin yana cikin fushi haka hukunci tsakanin mutum biyu kana cikin fushi shine malamai sai kiyasi suka ce me yasa in kana cikin fushi ai emotionally ai kana da matsala ko to haka in kana cikin yunwa zai iya yiwuwa wata abubuwan za su rufe maka ido in kana cikin fushi hijabi ne ga shiga idanka ka jarraba gani lokacin da ka yi fushi ka ci a ɗauki hotonka ko a ma bidiyo haka in ka ba baka in ba yi wasa da garin ka dina fushi in ka ga yadda kake musamman a ce ka yi irin spark din nan kana ta surutu to wanda za a ɗauke ka a baka za ka yi mamaki shi yasa wasu kalmomin za ka faɗa kana cikin fushi in ka dawo sai ka je ka bada haƙuri wani kuma kana cikin fushi za ka faɗa masa magana shi kenan daga yau ka zama sarkinsa kunya su za ka rinda abin da ya faru mai fushi shi da kansa zai iya cutar da kansa kuma ya cutar da waninsa ko mutum da wani suka yi fushi suka faɗi magana yanzu wani bawan Allah ana zaune kawai fa wani zo yana zagin sa ya zage shi ya zage shi ya zage shi ya ce masa mutunci shi wancan bai ce kuma ba ina zaune akan kujera wancan kuma ya juya ya tafi taku daya biyu uku sai ya fadi ana duba ya mutu to ya kace gani da yayi wata magana me za a ce a hakan ba sai da kama shi kuma a gaban kowa zagin sa yazo har yana dungure masa kai bai ce masa ba ko kallon sa kau da kai yake amma sai da aka kama shi ya kai ya mutu to balantana kai fushi sai ka faɗi kalmomin da kai da kanka zaka je yanzu wani ya fushi sai ce ni zan maganin ka wani mace sai na ga bayanka ko wani ban na kalma ce ba san ajalin mutum ba ka ce sai ka ga bayansa kuma ya je ya faɗi ya mutu sai a ce a adaman wane ya faɗa ko shi sa kawai ke ɗebo wasu ai a zuwa ce mayu ne sai sun tsallaka wani sun tsallaka wani to shi sa mutum ya iya bakinsa in yana cikin fushi ba a so ya kunji saboda idansa ya rufe abubuwa da yawa ba ya gani shi sa wasu malama suke cewa in kana cikin fushi da ke da istighlaq wato kanka ya kulle inda zaka iya dafa kanwa ka ce na sake ki to in kai sake ma bai ban ji wasu ko in kana cikin ghadab da istighlaq shi sa maza ce la taghadab la taghadab la taghdab kakka ya fushi ya so uku to almuhim in kana cikin fushi ba za ka yi hukunci ba saboda wani bangare na gaskiya zai rufe ma ba za ka ganshi ba to haka malamai suka ce in kana cikin jin yunwa Ya eh, yunwa ta yi tsamari shi ma ba za ka yi hukunci ba haka in soyayya taimaka yawa ga wanda za a yi wa eh, hukuncin ko kiyayya ka ta harfe maka ido wanda za ka yi hukuncin to duk wannan bai kamata ka yi hukunci a cikin da dai wasu abubuwa da malamai suka lissafa almuhim wannan kaga sun shafi wa'anda za a yi wa me alƙalanci wasu kuma hadisan sun shafi wanda zai alƙalancin wasu hadisan kuma sun shafi wanda zai ya kai ƙara da kuma wanda ya kai da wanda aka kai shi ƙara to mu goma kan ayoyin Allah ya ce ya quluna amanna billahi wa bir rasul su munafikai suna cewa sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon Allah wa ata'na ko mun yi biyayya ga Allah da manzansa thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik bayan duk wannan cika baki sai kuma ga wasu cikin bangarorin suna juyawa suna fatali eh, da eh, wacce magana tasu da suka fara shine min ba'da zalik ay zalik al amanna billahi wa bi rasulihi wa ta'ana Allah ya ce wa ma ulaika bil mu'minin ina wa inan ba mu'mine bane wa idza du'u ila Allah wa rasuli idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa li yahkuma bainahum dan manzo ya musu hukunci tsakaninsu akan abin da ya sa su hatsaniya da rikici da rigima idza fariqun minhum mu'ridun sai ga wasu daga cikin su suna kau da kai wa in yakul lahumul haqqu idan kuma suke da haqqi tu ilaihi mud'inin sai ga sun zo suna masu miƙa wuya masu sallama to wannan fa ba sai iya hukunci na alƙalanci ba ko a sunna ko za ga wasu daga cikin yan bid'a suna da wannan idan aka zo harka a maganar san Allah kan sun fi kowa san Allah da manzansa a baki ne yan bida sun bi kowa san Allah a doron kasa ko amma fa a baki ban fa cewa yan bida munafiki bane wannan dai alama ce mara kyau ko kuma ka san mutum yakan iya zama kwata din munafiki ko tusa na munafiki ko siri kwata na munafiki ko akan iya zama ko rabin munafiki haf munafiki duka kan iya zama wannan eh in dai kana ɗaya daga cikin siffofin munafikan in ɗaya daga cikin siffofin ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها عند من الله idan yake cewa sufofi guda hudu sufofi ne na munafikai in kana da su gaba ɗaya ka zama cikakken munafiki tsantsa in kuma kana ɗaya daga ciki kana da ɓangare gaba rukuni na munafurci sai ka bari to za a ga mutum an zo ana niƙashi ana tattaunawa ya fi kowa faɗa annaba a baki ya fi kowa san manzon Allah ya fi kowa amma an zo an ce ga aya ko ga hadisi sai ita maka kama kame ai ka san sunnoni eh, eh sunnoni ai ba zai kai su gaba ɗaya ba sai dai kai abin da ya samu kuma ta sunna ta ta sunna kuma kaza kuma kaza ko wata sunna ta ta sunna wai ustadu ne ya aure da gemunsa da komai wai da ya shiga kashe gari sai ga ya fito fuskarsa a share sai aka ce ustadu na gemun ne sai ce wata sunna ta ta sunna karfi kada wani dalili na shaidanci to wannan labarin da'ifi ne ko wani labarin ra'ifi ne wane ne sahihi bara ba ku sahihi shi kuma wani ustabu ne ga wata yarinya yana so da ya ganta haka sai iza ta cewa ba za ta soge mu bayan ta tare kafin ya zo an kai ta kafin ya zo sai dai asige mu da ya shigo ta ce ina wallahi ba ta san shi ba ita ba wannan ta aura ba akai akai ta ce ina gidansu za ta koma inda yan takura wannan ne sai ta koma gidansu ta koma gidansu aka zo za a sirru ta ce ita wanda ta aura da gemu aka ce ai shi ne zuwa yayi aski ta ce ita da mai gemu ta sani aka ce to yanzu adalci a zauna lafiya yanzu ki zauna a gidanku kai kuma ka je ka tara gemu ba shi kenan ba idan gemu ya dawo yayi yawa sai ku koma ku tare ta ce to ta yarda da wannan a gwanin shi ne sayi labari ko sunna raka juna suke yi ko eh, sun na sak up and down in and out nurin ala nur ko amma ka dauki wanda ranka yema wanda ranka yake so shi na yi ma'anar wa idza du'u ila allahi wa rasulihi li yahkumu bainahum idza fariqu minhum mu'ridun saboda me bai waransu ba a wannan a wannan gurin in sun ji abin ba za su ji dadin sa ba amma wa in yakul humul haqu in abin da ransu yake so sai ganin za su yi winin ya'tu ilayhi mud'inin ko su ba can ba haka bane sai ga hadisin da ya sun ta kamba ma ana ta yadawa amma wanda sai ganin su ina ko hadisin wando Inda zai da ke shan wahala gurin bida za ka sha mamaki ya fi daɗi ko ce ya fi sauƙi ba daɗi gaba ɗaya duk ba daɗi ya fi sauƙi in ba za ka iya ba ka yadda kuskure kake eh shi sabo ko da yaushe sabo ne amma kai sabo ka nuna ba sabo bane sabo biyu kenan ko kai sabo ka nuna ba sabo bane ya zama sako biyu kenan ka yi sabon ka bar shi a sabon ne kuma ka ringa cewa Allah ya shirye mu irin fikirin yan daba da yan shaye-shaye fikirin yan jagaliya ko da ka masa magana ka zo ka masa zai ce a ah, baba kai mana addu'a mana mu Allah ya shirye mu mu ba so muke ba ko su ba so yake ba to ga wannan fikirin yan jagaliya ne shi ko mai akhdari cewa wala yaqula hatta ya hadini Allah kaga ce sai Allah ya shirye ka fa innahu min alamati shiqa'i wal khidlan wa tamsul basirati da lam akhdari to kaga malami akhdari din ya maka wannan fiqh sai ka tafi a shiqa'in da tsamsul basiratin da khidlani ka zauna a iyanan amma khidlanin zai yawa ka nuna daidai ba daidai bane ko ka nuna ba daidai ba daidai ne to ka shiga cikin masu halatta abinda Allah ya haramta ko haramta abinda Allah ya halatta wannan kuma kafirci ne bayanan Allah ya kiyashe mu da shi to shine da duk wato wannan salam nau'i wa idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum idza farqum minhum mu'ridun wa in yakul lahum alhaqu ya'tu ilayhi mud'in yana da yawa kai kanka in ka dora kanka a mizani in ba wasa sai kana da shigen wannan fa in ba wasa ba sai ga miji ya fi zagewa mala aiwa mata wazi akan kaza mala aiwa mata wazi akan kaza mala aiwa mata to shi kuma yaushe za a maza wazi akan kaza su kuma ko duk wani yanzu akwai wata lakca da muka taba ji da wani bawan Allah na wani daga shi manyan malaman mu eh lakca ya lakca ya faɗa hakokin mata akan mazajen su sai ce wannan wani lokaci ka abari mata su ringa ji wai ka abari mata su ringa ji saboda kasu su haƙin su su ringa nema kenan a gona ya ce wa idza du'ukum wa iya ya alhaqu yatu ilayhi mudhini wato wannan a toshe da kattaji amma da ta maza ce haƙƙin maza kan mata sai ce to aje aka yi musu kaga wa iya kullahum ya yatu ilayhi mudhini duk lokacin da kana da san kai in haƙƙinka ne ka neme shi gaba ɗaya in kuma haƙƙin wani ne kai kokari ka rufe to duk kashi shiga cikin wannan fifi ne nau'i na daban Allah ya ce a fi qulubihim marad shin cuta ce a cikin zuciyarsu mun faɗi cuta shine munafurci da dangoginsa amiru tabu ko shakka suke da shi wanda kuma zalika kitabu la ba fi hudan lil muttaqin kaga su ba su da takawa kenan in sun samu raib am yakhafun ko tsoro suke an ya haifa Allahu alaihim wa rasulu Allah da manzansa kasu zage su a kasu zalunce su Allah ya ce bal ula'ika humu zalimun bari wa'annan dai su ne cikakkun tsantsan a zalimai mutum ne hasadun fata idh lam yanalu sha'wahu fannasu a'da'un lahu wa khusumu كبراء الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغضا انه لنبي وما سكر magana suka ce idan mutum yana jin haushin kai na ma yayya da bakin ciki to sai dubi inda ka fi kwari inda ka fi karfi e ai ba da kada ki shi wannan abu yace hasadul fata suna yi wa saurayin hasada me yasa idan lam yanalu sha'awahu sun ga sun yi sun yi sun kasa kamo shi sun yi sun yi sun buga sun buga sun kasa kamo shi yace to a nasu a'da'un lahu la wa kusumu sai mutane suka zama yan adawa da yan husuma misalin su misalin me yace ka dara'il hasna'i kamar kishiyoyi darra da shi shine kishiya ko dara'ir kishiyoyi kishiyoyin kyakkyawa suna su uku sai a karo musu kyakkyawa yarinya ta hudu da tsakanin suna fada sai suka haɗe kai tunda wata ta zo ta bi su fara ba aka suke yi ba sai suka taru suna so su yi mata gori qulna liwajiha sai suke fada suna cewa wai fuskarta kullum lujin hasadan wa bughdan saboda tsabar hasara suna so su faɗi mai tsone musu ido sai suka ce innahu da damin wallahi wannan mummunan mace da ka auro mata din taka tafi kowa muni me suke so su ce tafi kowa kyau me suke so su ce me suke mata bakin ciki akai kyau to shine abin da suke Abinda abin da munafikai suke bakin ciki ana shine manzon Allah adalci zai idan an je to tunda sun san adalci zai sai kace ce to zalunci zai saboda su adalcin a gurin su inda su ne zaluncin za su ko inda su za su me za su sai suka ce to shi ma zalunci ne ce am ya kafu an ya Allah Allahu alaihim wa rasul ko tsoro suke ka Allah da manzon su yi masa zalunci Allah ce bal bar ulaika hum adh wa inna su ne ma azzalimin sai kuma za a kai ka to tunda an ce wa'annan ya suke ya suke to ya mumine suke kuma kamar zaka tambaya su kuma mumine fa Allah ya ce inna tunda ai da farko sun ce ah, Allah yake cewa wa yaquluna amanna billahi wa bi rasul sai ce wa ma ulaika bil mu'minin wa nan ba mumine bane kaga zaka tambaya to su kuma mumine ya suke ne sai Allah ya ce maka inna ma kana qaulal mu'minina kadai dai kalmar muminai idza du'u ila Allah wa rasulihi idan aka kira su zuwa ga Allah da manzansa ya liyahkuma bainahum domin manzan Allah ya musu hukunci an ya ƙulu cewa suke sami'na mun ji wa a ata'na kuma mun yi biyayya duk abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa za su ji ji sauraro na fahimta sannan kuma su biyayya ga manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa ula'ika humul muflihun wayannan su ne rabautattu ku sani manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi ba wanda zai zama cikakken mai imani a cikin ku har sai ya zama san zuciyarsa shine daidai abin da zo da shi idan an maka hukunci na addinin musulunci ya maka daɗi bai ma daɗi ba ka bi amma an kana warewa can ka ce ya ma can ka ce bai ma ba to kakka ta addinin ka ce bai ka ban addinin kwata kwata kamar yadda muka faɗa jai wa in yakullahu alhaqu yatu mutu in je na yi tambaya nake cewa anan za a yi ba musu tunda suna tun da su samu gaskiya za a yi musu hukunci su samu su ne da riba su za su yi wani za su zo suna masu sallama da miƙa wuya ko da kanku ce ba su ba abin yaba musu bane me yasa zama ba abin yaba musu bane saboda ai san zuciyar suka biyo ba wai manzon Allah suke bi ba to idan ya kasance zaka zabi kaza a cikin addini ka ce yama ka zaɓi kaza a cikin addini ka ce bai ma ba to ai gaba ɗaya baka bin addinin ai san zuciya kake bi ko nan ka bi ka ki bi ne saboda zuciya ka ba ta so nan kuma ka bi ne ba wai dan addinin bane ba saboda zuciya ka tana so a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basarihi ghishawa ko أو أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا Eh, ya kake ganin wanda ya dauki san zuciyarsa shine Allah sa ba wanda zaka ce ya ci bai da Allah ba baya bauta kowa ƙarya ne babu wanda baya bauta kowa akwai yan gurguzu ko mulhidun da ake faɗa su ba sai da kowane Allah ba sa bauta kowa ƙarya suke san zuciya suke bautawa wa suke bautawa san su da ra'ayinsu wani ma kuma zaka ji ka tarar ba ma san su suke bautawa ba yana bautawa matarsa ne wani ma yana bautawa karansa ne Eh, duk wannan dai abin da yake janka kai ko ka bari shine bautar to shi yasa Allah yake cewa inna ma kana qaulul mu'minina fadin mu'mine dai kadai shine inna ma adatu hasrin wa qasrin an takaita magana ta su anan abinda mu'mine suke faɗa ga yace inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi nan qaulul mu'minina ismu kana kenan ko khabaru kana ina nuhatu khabaru kana to ina ismu ne khabaru kana ko saboda ita kana tarfa'ul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tansibu al-khabara wa yusamma khabaraha ko wa kana Allah ghafuran khabarin shine zai yake daukar nasaba to mun yadda da kai tunda an ce qaula ba a ce qaulu ba ko ka khabaru kana kenan to ina ism din lamirin nasa yana ina to nuna mana shi aina huwa mustadirun fi madha aina ya ɓuya ko ai sai an sami ɓuya an ƙulu sami'na wa ba'ana ko wato wa ba'ana ƙaulul mu'minin an gane ko ka ce kana ƙaulu sami'na wa ba'ana ƙaulal mu'minin an gane to amma me yasa na aka gabato da shi aka ce inna ma kana qawlan mu'minina saboda an kawo shi ne a masalin masdarul mu'awwal min an wal fi'l ko an da fi'l ba gundar masalan aka kawo ba to idan kuma aka kawo shi kana adatun ne an ma kuma adat kai ba za a ce kana an ya yaqulu sami'na wa ta'ana qawlan mu'minina ba ga adatun ga adatun sun haɗu kenan to wanda ba su gane ba sai in sha Allah ba mu ladan ji wannan girama larabci ce ya ta amfani masu yan uwana ɗalibai masu neman ilimin larabci shi na lashe inda ma kana ƙaunar mu'minina kadai dai abin da mu'minai suke faɗa idadu du'u ila Allah wa rasuli an kira su zuwa ga Allah da manzansa li yahkuma bainahum domin manzansa ya musu hukunci an ya ƙulu sami'na wa ata'na suna cewa mun ji ne kuma mun yi biyayya wa ula'ika humul muflihun Allah ya ce wa'annan su ne suka rabauta fala wa rabbika la yu'minuna hatta kafi fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaytu wa yusallimu taslima Allah yace na rantse da ubangijinka saurara ka na rantse da ubangijinka fala rabbika la yu'minuna ba za su zama masu imani sosai ba hatta yuhakkimuka sai sun mai da kai mai hukunci fi ma shajara bainahum a cikin duk abin da ya faru tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita bayan kuma sai sun ba sa jin komai bayan wannan hukuncin naka sai ya zama ba sa jin wani abu na kunci a cikin zuciyarsu saboda hukuncin da kai wa yusallimu taslima kuma sun sallama maka 100 bisa 100 to sanan za su zama cikakku masu imani a nan dai kafin mu wuce dole za mu tsokaci ga 'yan uwa yanzu me ake nufi da kai hukunci zuwa ga Allah da manzansa kai zuwa ga aya ko da hadisi ko kai zuwa ga aya da hadisi to duk lokacin da kake wani abu aka jawo maka hadisi to ya kamata ka jawo zuwa ga wannan hadisin saboda mai inna ma kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkumu bainahum aka janyo maka aya ya kamata ka jawo zuwa ga wannan ayar sai dai fa'idan ai akan samu aya daya tana da fasaha guda biyu ko malamai sun sabani akan fassararta ta ko hadisi malamai sun yi sabani akan fassararsa sa ko fassara ba ta san zuciya ba fassara ba ta ne ba ba san zuciya ba to an samu irin wannan sabanin kaga wani yana yin kaza akwai wani bawan Allah da ya min tambaya kwanan nan akan shi wannan na manta mas'al da mun bada misalin ta sai abin ya fito ya wa fili wani yana yin kaza wani yana yin kaza to a wani lokacin ba za ka ce masa ya sabawa Allah da manzansa ba ko saboda nassin ba qad'iyyu ad-dilala bane eh akwai qat'i thubut shine yankakke qur'ani kenan shi hadisin haka ce maka manzo Allah ce sai ka tabbatar da abu biyu shin ya inganta hadisin eh ya inganta sannan kuma abinda wannan mutum yake faɗa hadisin yana nuna hakan ko qat'i thubut qat'i dalala kai tsaye ya inganta to sannan kuma magana tana nuna haka to to in aka samu haka lallai sai ka bi ka ce sami'na wa tsana ka zama cikakken mu'mini Allah ka sa mu cikin mu'mini Allah ya ce wa ulaika humul muflihun wa'annan su ne rabutattu wa man yuti Allah wa rasulahu duk kuma wanda Allah wanda yawa Allah da manzansa ta'a da biyayya wa yakhsha Allah kuma yake jin tsoron Allah tsoro na girmamawa wa yattaqihi ko wa yattaqihi ice fa ulaika humul muflihun kuma yake kiyaye dokokinsa to wannan faulaika humul faizun su ne suka rabauta man yi yuti Laha wa rasulahu in an ce ta'a anan ta Allah da manzansa kaga da Allah da manzansa ana masu ta'a ko an yi ishtiraki anan wato an yi musharaka ana wa Allah ta'a ana wa Allah a maza Allah ta'a kuma man yuti rasula faqad ata'a Allah da man wanda ya maza Allah ta'a Allah ya wa ta'a to wa yakhsha Allah wa yattaqihi ya kuma ya ji shayin Allah kuma ya kiyaye dokokinsa kaga wannan da Allah kawai ake wa fala takhshawhum wakhshawni inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama ga wanda suka daura ina jin ba su manta ba na faɗi bambancin tsakanin khawfu da khashiya malaka khadir daura ko na faɗi bambancin tsakanin al-khawfu da al-khashiya me yasa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama a gurguje saboda lokaci ya cin mana muka ce al khawfu min da'fil khaif wal khashyatu min 'idhamil makhshi ko shi al khashyatu tana zuwa ne saboda sanin girman a wanda kake tsoron da kai shi sa kake khashiya to shi sa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadul ulama saboda su malamai su ne suka san girman Allah ai ko to sanin girman nasu yasa suke jin tsoron sa saboda sanin girman abin amma shi khaufu yana zuwa ne daga raunin mai jin tsoron min min da'afil khaif shi mai tsoron ne yake jin rauni ana bada misali wata wata wata mata yar rajin kare yakin mata da waye kananan yara da sauransu masu yi addini rashin kunya din nan ta ta ringa surutu ta ringa fifika wane ne wane ne ai kaza an dina hakkin mata waye waye addinin ma duk ya sa mata ninki kaza da kaza ta gama dai tana ta cinye wani fifika ta ta sai ga kyanke sunan sai ta so sai dira auyanta a cikin taron fa ta ringa birgima kyanke sunan ita take wa dinin shin kunya sai ta birgima da kira ka samu ka cire mata kyanke sunan idan kyanke sunan ka ji tsoron sa kyanke sunan abin tsoro ne me ya faru to rauninta ai Allah ne ba ta aya a tun lokacin ki sani ba wake zaki fara da addinin Allah ko wani kin kiso ma tukun na fara da shi ba gani mun kiso ta nan muna da khashiya ko shi sai Allah ce wa yakhsha Allah ya duba tsoron Allah dan ganin girman sa wa yattaqi da kuma taqwa me yake nufi da taqwa aka zo aka samu albirru da taqwa in an samu albirru aka hada birru da attaqwa ko kuma aka hada attaqwa da wasu daga cikin kalmomi kamar ta'a kamar yadda yake anan to ana nufin inda aka ce birrun ana nufin yin ayyukan da aka ce kai mustahabbi da wajibi attaqwa kuma barin ayyukan da aka ce ka bari makaruhi da haram amma idan attaqwa ta zo ita kadai to ta shafi duk bangarorin yin abin da aka ce kai da kuma barin abin da aka ce ka bari to me ake nufi da taqwa asali shine ka ringa taka tsantsan kar ka je kai abin da zai jefa ka cikin fushin Allah subhanahu wataala shine an taj'ala bainaka wa baina ma yughdibu Allah wiqaya ka sa tsakaninka da abin da zai janyo ma fushin Allah ka sa kariya aha to nan kaga an faɗi haƙƙin da yake haƙƙin Allah ne kuma haƙƙin manzon Allah ne an faɗi kuma haƙƙin Allah shi shi kadai ta kuma haƙin manzo Allah shi kadai wata aya ta hada su li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila lokacin na ya jare na sun mu karkare wannan aya gaba ɗaya mu kammala ta amma na ga wasu abubuwan da wuya a ce mun taba su lokacin ya ja to sai mu dakata a haka Allah subhanahu wataala ka sa mu dace Allah ka sa albarka a cikin karatukan namu wannan kasa ta mu Allah ka shimfiɗa mata alkhairi damuna ta mu ka sa albarka a ciki ka raba 'yan Najeriya da yunwa har abada ka raba mu da tsoro ya Allah har abada ko allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allahumma at'imna min ju'in wa aminna min khawf ka ba shugaban ƙasar mu lafiya ya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka dan girman ka dan sunayen ka tsarkaka mahaifin da suka rasu ka gafarta musu mu kuma da mu da zuriyar mu ka samu albarka ka samu cika da imani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh